Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'aniya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hauwa Umar zan gabatar daga nan ofishin ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa yayin da za a gudanar da idin babbar sallah ranar talata mai zuwa an buƙaci dillalan dabbobin layya su yi rangwame. Su kuma ma'abota kamfanonin jirgin yawo na alhazai a Najeriya na buƙatar tallafi don yanayin kunci da suka shiga shekaru biyu ba zuwa hajji. Shugaban kwamitin bayanan sirri na Majalisar Wakilan Najeriya ya ce maganin satar mutane addu'a. A jamhuriyar Nijar Nijar kuma 'yan majalisar da'irar birnin Kwanni sun fara taron rubu'in shekara. A yau Juma'a muna da shirin yanayi da muhalli. Amma da farko ga labarin duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labarin duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Wasu daga cikin kasar Colombia da 'yan sandan kasar Haiti suka tsare dangane da kisan shugaban kasar Jovenel mois sun taɓa amfana da shirin horon soja na bayar da ilimi da Amurka ta samar. A cewar mai magana da yawun ma'aikatar tsaro ta Pentagon cikin wata sanarwa da ya aiki wa murya Amurka ta saƙon imel. Bayanan sun fito fili ne lokacin da ake nazarin rumbunan adana bayanan horaswa. Laftanar Kanar Ken Hoffman ya faɗi haka. ba tare da ya bayyana lokaci da kuma inda aka yi horon ba. Binciken mu yana gudana saboda haka ba mu da ƙarin bayani a wannan lokaci a cewar Hoffman. Tun farko dai gidan jaridar Washington Post ne fara ba da rahoton. A cewar Pentagon, ma'aikatar tsaron Amurka tana horar da dubban sojoji da kudancin Amurka da Amurka ta tsakiya da kuma yankin Caribbean a kowace shekara. jiya alhamis kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci gwamnatin ƙwanƙwariya ta libya da ta kammala aikin da ya wajaba don gudanar da zaɓin ƙasa a kan lokaci a watan disamba yayin da ake ci gaba da damuwar cewa za a iya ɗage zaɓen kwamitin sulhu ya jaddada muhimmancin zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisu na gaskiya da gaskiya wanda zai kasance mai gamsarwa kuma abin dogaro kuma ya jaddada muhimmancin shirye-shirye don tabbatar da an baiwa mata da matasa cikakken daidaito da kuma ikon shiga a yi da su in ji majalisar kasashe goma sha biyar a cikin sanarwar an shirya zaben da za a yi ranar 24 ga watan disamba shekaru saba'in tun lokacin da libya ta ayyana 'yancin kai a shekarar 1951 amma har yanzu akwai sauran aiki yayin da ya rage watanni shida game da shirya tsarin doka da tsarin mulki don kada kuri'ar. a wani taro da aka yi a tunis a watan nuwamba na shekarar 2020 maza da mata saba'in da biyar sun hallara don tattauna batun siyasar libya kuma sun zaɓi rana tare da amincewa da taswirar share hanya don shigar da ƙasar da ke fama da yaƙi zuwa zaɓaɓɓukan da aka yi niyyar zama na kowa da kowa sahihi kuma na dimokuraɗiyya. abokai na kudda ƙudma kudma na iya samun saɓanin ra'ayi in ji shugaban amurka joe biden jiya alhamis yayin da yake tare da shugabar jamus angela merkel lokacin da shugabannin biyu ke amsa tambayoyi game da babbance bambancen da ke tsakaninsu kan bututun iskar gas na kasar rasha biden ya ce amurka da jamus za su duba irin matakan da za a ɗauka idan har aka na tsaron makamashin ukraine bututun mai na dala biliyan goma sha ɗaya na nord stream guda biyu sun kusa kammaluwa kuma za su bai wa jamus damar ninka yawan iskar gas ɗin da take shigowa da ita daga ƙasar rasha amma zai iya tsallake ƙasar ukraine don haka zai rage wa ƙasar samun kudaden shiga biden ya ce shi da merkel sun amince cewa ba za a bar rasha ta yi amfani da makamashi a matsayin makamin tilastawa ko yi wa makwabtanta barazana ba da alama kasar iran na ƙara himma don auna amurka da sauran kasashen yammaci wajen kutsen yanar gizo suna gudanar da wasu ayyuka da nufin yaudarar ma'aikatan sojan amurka da kamfanonin tsaro na kafafen sada zumunta hare-haren da iran ta kai na baya-bayan nan wanda kungiyar da aka sani da tortoise shell ta shirya wa kamfanin facebook ta yi amfani da mutane na bogi ta yanar gizo don yin mu'amala da sojojin amurka da ma'aikatan manyan kamfanonin tsaro domin samu shiga kwamfutocinsu da kuma satar bayanai. Wannan aiki yana da alamun samun taimako don samun ci gaba yayin da yake dogaro da matakan tsaro masu ƙarfi don ɓoye wanda ke yinsa. Facebook ya faɗa ajiye Alhamis a wani shafin yanar gizo yana kiranta wani ɓangare na hanyar sadarwa mai matuƙar faɗaɗa aikin leƙen asiri. Yayin da take cikin ɗimuwar kisan shugaban ƙasa Jovenel Moss da kuma annobar coronavirus kasar haiti ta karbi kaso na farko na rabin miliyan na allurar rigakafin covid-19 in ji asusun agajin gaggawa na ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya jiya alhamis unicef ta faɗi cikin wata sanarwa an bayar da allurar ne daga amurka kuma an kawo su ne ranar laraba ta hanyar shirin covax shirin da ke aikin raba allurar rigakafin covid cikin adalci kafin jiya haiti ce kaɗai wata ƙasa cikin nahiyar amurka da ba ta da kwaya allurar rigakafin covid-19 ba in ji unicef a cikin wata sanarwa jiya alhamis godiya ga wannan gudunmawar ɗaruruwan mutanen haiti za su karɓi rigakafin farko ta covid-19 duk da haka duk da ƙoƙarin haɗa ƙarfi da ƙarfi da ake yi na fara aikin rigakafin nan ba da jimawa ba galibin al'ummar haiti suna fuskantar barazanar kasancewa ba a yi musu allurar rigakafin saboda ƙarancin samuwa alluran a halin yanzu a ƙasar. labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma za mu shiga babin rahotanni yayin da ake shirin gudanar da idin babbar sallah a ranar talata mai zuwa an buƙaci masu sayar da dabbobin layya su rangwame don kawo sauki a tsakanin al'umma Bana dai dabbobin sun yi ɗan karen tsada da ke barazanar mutane da dama ba za su iya layyar ba. Ga rahoton Alphonsus Okoregwe. Yayin da ana shirin gudanar da bukukuwan babbar sallah, wasu malaman addinin musulunci sun yi kira ga 'yan kasuwa da 'Fisa bilillahi' su rage farashin dabbobi da ma sauran kayayyakin don samun albarkar wannan wata na Dulhijja. Sunana Idris Bashir, limamin masallacin Juma'a da ke Aba a jihar Abia. mun lura da abubuwan da suke faruwa a kasuwannin duniya ko mu ce kasuwannin Najeriya na hauhawan kayayyaki musamman abin da za a yi amfani da shi a lokacin wannan bikin sallah ɗin. Sai aka wayi gari 'yan kasuwa suna amfani da wannan damar wajen gallazawa wajen wato ƙara farashin kayayyaki musamman dabbobin da ake amfani da su wajen wato wannan hidima da take matsowa a maimakon abinda Annabi rahama alaihi salatu wassalamu ya faɗa cewa inna Allah fi auni abdi ma kana abdi fi auni akihi wato Allah bai gushe ba yana nan a koyaushe yana taimakon bawa matukar bawan yana taimaka ma dan uwansa To idan aka ce wannan hadisin yana da tasiri a idan yan kasuwanmu, yana da tasiri a zukatan yan kasuwanmu, to ban ga wani dalili ba wanda za a ce sai da layya ta zo za a ƙara wa dabbobi kuɗi idan ka ji kasuwa yayin da za ka samu ragon dubu ashirin sai ka ga ragon ya dubu arba'in. Allah ya sa su ji tsoron Allah subhanahu wataala su sauko da farashin kayayyaki na dabbobi. Malam Zurkan Naini Salim shine babban limamin masallacin Enugu. ina yi wa yan uwa barka da wannan wata na zilhijja muna fatan Allah ya kai mu ranar idi rai da lafiya. jama'a musulmi yana da kyau a ce mun dauki wani tabi'a wanda yake kyakkyawa wanda yake koyarwa ne na musulunci amma kuma sai muka ga wanda ba musulmi ba kamar su suke aikata wannan su idan aka ce kamar lokaci na bukin su na addinin su na kusa za ka ga nan da nan ana rage kayayyaki farashin su ana rage su ana kai su kasa amma ban san abin da ke damu mu musulmi ba musamman mu yan afirka in aka ce wani buki ya taso na addini sai ka ga ana sauwara kuɗi to gaskiya kuma ina ga mai cancanta a ce mu musulmi muna irin wannan ba da haka mu yawaita taimaka wa juna muna sauwaka ma juna to koya ciniki ke gudana musamman farashin dabbobi a sassa na yankin kudu maso gabashin Najeriya ni Alhaji Bello Mai Gari, ni ne ciyaman din kasuwan garkin Amasi a Oka na Anambra State. Magana dai akan maganar dabbobi na laya na shekarar nan gaskiya ya yi sama ba kaman bara ba. Don saboda ragon da muka saya a bara dubu hamsin yanzu dubu saba'in ne. Wanda muka saya dubu saba'in yanzu dubu ɗari. Farashin raguna ya hau sama. Ko menene ya sa hakan? To saboda tattalin arzikin ƙasar nan ne gaskiya ya tabarbare. Don saboda abubuwa duk sun tsaya kasuwanci komai ba abin da yake tafiya. Sunana Alhaji Abdulhamid Ali daga kasuwan shanu ta Kigwe Tansara Kati Market. Farashin rago ya ɗauko goron zabi saboda mai nan farashin rago ya ɗan tada kuɗi kaɗan ana samun rago irin dubu hamsin. Bara nawa aka sayar da rago. Bara ka rago da muke sa dubu hamsin nan sittin nan muna samun shi dubu na hamsin nan muna samun shi kamar dubu arba'in arba'in da biyar arba'in rago na tamanin ma irin sauki dai rata dan samu dai karin kamar dubu biyar zuwa dubu goma da dabbobi a wannan lokacin. Eh kana iya ga mana abin da ya janyo hakan? Yanayin tsadar rayuwa ne kuma abubuwa kasan yanayin da muke cikin tattalin arziki na ƙasa. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umuahia, Najeriya. To madalla an gaishe da Alfonsus. Ma'abota kamfanonin jirgin yawo na alhazai a Najeriya na kokawa ga shiga matsanancin karancin kuɗi don rashin samun damar zuwa hajji shekaru biyu a jere daga Saudiya. Wasu kamfanonin na fama da biyan albashin ma'aikatansu. Ga abin da ɗaya daga masu harkar jirgin yawo awal lalla na kamfanin alwadi ke cewa. Ya shafa sosai, ai ba na ce ma ba karamar asara akai ba. Amma muna muna roƙon Allah Allah ya sa shi ne mafi alkhairi a gare mu gaba ɗaya. Kuma muna roƙon gwamnatin tarayya da ta Saudiya da ta Najeriya a dube mu da idan rahama a tura a taimaka mana da abubuwan da ya kamata. Don mu rage wannan raɗaɗin da muka shiga shekara biyu ba mai aikin hajji ba ba mai aikin umara ba, umaran ma da aka yi ta wannan shekarar da ƙyar aka kare lafiya saboda irin abubuwan da asarar da aka yi umaran ma an yi asara da yawa saboda da ƙarshe ƙarshen ma bizar ma kin sauka ta yi mutane suka dinga shan wahala babu jirgin da zai in ka samu bizar ma ba jirgin da zai ɗauki alhazanka zuwa zuwa ƙasa mai tsarki to haka haka aka dinga samun irin wannan eh, eh, eh, challenges din matsalolin so muna roƙon Allah muna roƙon gwamnatin tarayya ta dube mu da idan rahama ta mana wani taimako wanda za mu samu mu farfado saboda akalla a kamfani akalla ba a kasara ba akwai mutane da suke cin abinci a ƙarƙashin kamfanin nan akalla ba a ba mutum biyar zuwa shida wannan ƙarancinsa kenan to mutum biyar zuwa shida kamfani nawa ne muke da shi dubu nawa ne muke da shi kamfani na, na, na travel agency a Najeriya. To aka ce yau babu wannan cin abincin ya za ka ya makomarsu take. To saboda haka da Allah kar a zo kuma wajen yin taimakon a tsawwala cewa process ɗin da za a ba ce za a tsawwala shi wanda sai 'yan kalilan ne za su ce za su benefitin wannan abu don an sha yin haka a ƙasar nan abin da ya kamata a taimaka talaka zuwa ƙasa sai an ba da gwamnatin ta ba da taimakon sannan kuma ta ba da hanyar za a taimaka sai a ce a'a sai an tsawwala a ce an yi process kaza da kaza da kaza akwai duk mai kamfani an san shi tunda yana rajista kuma yana biyan due ɗinsa. So in za a yi wannan taimakon aka bi wannan to in sha Allahu in aka bi turu wannan kamfanonin da suke suke suke travel agency din kuma su ma su ji tsoron Allah su duba su gani ba wai fiyu don kawai an baka shugabanci na kamar mutanen ahun nake faɗa da da da su nanta da sauransu saboda su ma su ma kansu in an ba da taimakon ko kuma an ce ku kawo sunayen kamfanoni sai su zaɓi wanda suke so su kawo su ce za su bayar wannan kuma sauran ko oho to kaga ai ba a yi adalci ba kuma in an tashi a ƙungiyarci za a abu ana so a dinga yin haka to ba kaga ba zai yiwu ba so su ma su duba Allah su duba su tsoron Allah su ma wa'annan sauran mutanen suna da mutane mabiya a tsakaninsu. su da suke cin abinci shi ne kawai roƙon da za mu yi wa eh, gwamnati wato akwai wani tallafi da za ta iya bayarwa ne ta rage wannan raɗaɗin ko kwanaki an fara ba da wannan amma sai ake ɗaukan wasu daga ciki tsiraru wanda suke su ne mai masu eh, eh, ne masu ne ake cewa masu uwa murhu su ne ake ɗauka ake suke tsakaninsa ake bayarwa ake ba da wannan tallafin to wanda kuma ba daidai ba ne ai duk abin da za ka yi in dai ka ji tsoron Allah an ce ka so ah, wa dan uwanka abin da ka so wa kanka ko ba gaskiya ba amma ka so wa dan uwanka ba kai ga so kanka kadai to dan uwan naka yana cikin wani yanayi an kaga ba ka masa adalci ba bayan kuma tare kuke so wani lokaci greedy ne yake samu greediness ne yake samu muke ake samun matsaloli da yawa there and there Dillalin alhazai a Najeriya kenan awwal lalla a zantawarsa da Nasiru Adamu El Hikaya. Shugaban kwamitin bayanan sirri na Majalisar Wakilan Najeriya Sha'aban Sharaɗa ya ce sai an tsaya da addu'a a samu sauƙin satar mutane. Sharaɗa a zantawarsa da wakiliyarmu ta Majalisa Madina Dauda ya ce ƙoƙarin jami'an tsaro kaɗai ba zai wadatar ba. A da ta kai matsayin da a lokal government din da nake wakilta ko constituency da nake wakilta a shekara ta 2012 aka zo aka samu mutane suna sallah aka saka bom a cikin masallaci sama da mutum 500 saka mutu amma yanzu duk wannan ta'addancin da ake kafin ka ji bom ya tashi da dadewa sai an dade to sai mu gode ma Allah harkar abubuwan da suka shafi a ji a tunkari gidan soja barikin soja barikin 'yan sanda headquarter ta united nation wurare da hankali ba zai yi da cewa dan ta'adda zai iya shiga ba tashar mota makarantu duka sun fafara a da harkar satan mutane lamari ne mara daɗi ko ba alfahari da shi amma abu ne mai wahalar sha'ani da wahalar magancewa banda addu'a ana iya ƙoƙari ta hanyar samun bayanan sirri ana daƙile irin waɗannan laifuffuka da yawan gaske kamar ni ɗin ina faɗa Allah ya kaddara saboda ɗan abin da nake riƙewa na wannan kwamiti muna ɗan samun tattaunawa da shugabannin bayanan sirri da daga sunan su kin san cewa ba sa magana mm. ba sa bayyanawa amma inda al'ummar ƙasa za su san adadin abin da ake dakilewa da sai a ce Allah yana karbar addu'a kuma a dada gode musu idan abu ɗaya ya faru fa to ƙarshen ta sha tara ne so ya faru an dakile sha takwas a ƙarshe da aka gama waɗancan dan aka ci ƙarfi sai aka fara saka wa 'yan mata kwaya sai a basu bam to shi ma yanzu rabban da ke zance an yi ƙuna bakin wake an daɗe waɗannan abubuwan duka idan babu sha'awa ta shugaban ƙasa ya tsaya ya aikin nan yadda ya kamata ba za a samu waɗannan nasarorin ba saboda dalili guda biyu a da an yi shugabanni waɗanda da su ake haɗawa kuɗin da aka ware da za a yi aikin da su a ɗebe rabi a kawo musu wanda ka ɗauki rabi ka bashi na abin da ka ware shi ma ba zai ɗauki rabi amma daga lokacin da mutum ya san cewa in ka kalle shi ma ka ce ka kama wani abu ya san cewa babu fuska baya bukata shugabannin tsaron nan da aka yi wanda suka tafi kwanan nan aka kawo wasu da waɗanda suke nan abin nan arewa ya ta'azzara a kai shikenan sai aka ɗauko 'yan arewa aka ba su shugabannin hukumomin nan a tsammani na babu mai hankalin da zai yadda a zo a kashe dan uwansa ko makocinsa ko wanda kuke addini ɗaya haka kawai me yasa ake yi din yasa ake al'ummar Najeriya kusan miliyan 200 da wani abu jami'an tsaro muna buƙatar kare wanda shugaban ƙasa ya yi ƙoƙari sojojin da aka ɗauka daga shekara ta 2015 zuwa shekara ta ashirin. sun fi wanda aka ɗauka a shekara ashirin bayan Najeriya. an ƙara yawan su? An ƙara yawan su amma duk da haka ba su kai ba inda shugabannin baya sun yi abin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi to da adadin ya wuce haka abin da nake so na ce ana harkar tsaro ta cikin gida ba magana soja ba ne ba magana ce ta 'yan sanda da ragowar jami'an tsaro kuma mu ma al'umma sai mun taimaki kanmu amma abin tambayar shine a kullum ta Allah daga asuba zuwa magariba tsakanin a misali daga Abuja zuwa Kaduna zuwa Kano mota sama da dubu tana tashi ba za ka iya jera jami'an tsaro tun daga bakin titin Abuja ba har Kano suna gadin da tsakanin kilomita ɗaya da ta biyu su wane da za su buya a wurin shi kuwa mugu yanda mai kokarin kare mutuncin kansa yake zama ya yi tunani haka shi ma yake tunani ina tabbatarwa da al'umma ana samun nasarori da yawa kuma ana dakilewa saboda kayan aiki da aka karo sai sanda aka siya ma za a fara kera su jirage suna ta zuwa tankokin yaƙi suna ta zuwa kuma ga shugaban kasa ya daɗa karbar koken 'yan najeriya da ake cewa da tsofaffin shugabannin tsaro ne kuma wadancan ɗin ma an daɗa tura su ƙasashen da suke makotaka da mu don su daɗa taimaka wa nan su da abin da ya kamata yi a matsayinsa na ɗan adam ba a taɓa kai mai kuɗi a ce ana buƙatar kaza bai bada ba Ta masu sauraro kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. A jamhuriyar Nijar, 'yan majalisar dokoki na da'irar birnin Kwanni su 25 sun fara gudanar da taron su na rubu'in shekara. 'Yan majalisar sun fito daga jam'iyyar PNDS tarayya, NPR jamhuriya, ANDN fusaha, CARD tsintsiya da tafirin jaye a da'irar. Shugaban da'irar Abdu Mahamidu Abdu ya yi wa wakilinmu na birnin Kwanni Haruna Mammani Bako ƙarin bayani kan ajandar taron. Wagga session da mun ka buɗa ita ce ta harko gare mu mu kwansai wanda an kai installe shi daga watan Mai. Kun san al'ada ce aka ce duk wata uku doka ta ce dole ne a yi zaman majalisa a zo a tattauna abubuwa da sun kumshi ci gaban al'umma. To shi ne yau muka tsada za mu yi zaman mu na harko na session ɗin mu. Zama gani za mu ya kumshi abubuwa da yawa wajen puwan goma sha biyu ko sha uku ya kumsa duka waɗannan abubuwa sun kumshi dabuwar rayuwar jama'a na farko dai ka san abu ne in ka zo ka iske abu an ka ba ka shi to ya kamata waɗanda kake aiki tare da su ka yi musu ita deliyo ɗin abin ka yi musu bayani abin ga da mun ka ɗauke shi muna jin mutane babu abin da ba a ci a cikin gari an bar muna kaza mai mu da muka zo fasashen ga abin da an kabar muna shine zamu hada makon sai sa'an nan ban da shi akwai abubuwa da an nan na alheri zuwa ga komin mu to shine kuma muka ce zamu kiran yukon sai mu hada musu waɗannan abubuwa tunda su ne awakilan jama'a su koma cikin jama'a su su haɗi yanzu in dauki kamar yanzu waɗanga kungiya mai aiki bisa gandarin ga yan kamasho kwanaki da muka zo mun yi zama da su muna biyar su kuɗi ga 28 ga wata zaman da ya wuce kusan fakcur din miliyan 21 muka biya suna rairai da tsakuwa da suke ɗauka ga kariyar yanzu muka ga kuɗin ba su biyan su na kire su na ce musu to ku zo mu zamna mu ba kuɗi muke so ba ko kun ba mu kuɗi aiki ne za mu yi ma komin din mu tunda ku entreprise ce kuna da kayan aiki ku zo mu je mu gwada muku duk inda matsala take sai ku yi mana aiki in kun kai mana wannan aiki sai mu zo shi muna biya ku kaza ku yi mana aiki to kaga wannan abu ne kuwa vraiment na ci gaban gari ayyuka suna da yawa kwanaki yan abun ga sun zaka wannan hanya wadda za a yi hanya duci tsarnawa sun zaka nan suma yan suma mun shiga da su cikin gari wannan kilo goma da za a yi cikin gari duka titunan da za a yi wannan aiki an abin gana su to ya kamata su ma kwanse mu musu wannan bayani su san da wannan ba sai an zo ana yi ba su abu abubuwa suna da yawa amma insha Allah in mun kare za mu zo mu muka bayani dalla dalla ga abubuwan da anka ka tsaida kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro daga Abuja yanzu kuma ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba. sauraro barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli a wannan rana ta Juma'a mai albarka tare da ni Aisha Mu'azu. a makon jiya an saurari wani bangare na rahoton da abokin aikinmu da ke mai duguri. haruna dauda biyu ya hada mana a game da wani yunkuri da gwamnatin borno da haɗin gwiwar wata kungiyar ci gaban al'umma yarwa community development suka yi domin tsaftace magudanan ruwa domin gudun ambaliyar ruwa da ka iya janyo rashin lafiya asarar dukiyoyi da rayuka a yau za mu ɗora da bayanan wani jami'in kungiyar malam sidda grema akan yadda suke wayar da kan al'ummar yankin domin mai da hankali akan tsaftace muhallansu. idan mun samu mun hana aukuwan wannan ambaliyan ruwan nan kamar mun yi wa mutane kyauta dubu dari ko dubu dari da hamsin wanda ba su biya ba kuma yanzu kwanan nan ma da aka yi ruwa din nan an samu ruwa suna kwarara a cikin magudanun ruwan cikin maiduguri kuma ba a samu a mai ambaliya ba insha Allah kuma muna fatan kar wannan ne faru. Bana san da Graham da ya jami'i na wannan kungiya da ake kira Yaro Community Development ko da sake sa ko me suke gudanar ganin cewa sun akarar jama'a wajen tsaftace muhallin nasu. Shi dama wannan aikin da muke ya rabu kashi biyu kashi ɗaya shine aikin tsaftace muhalli kashi na biyu shine wayar da kan jama'a duk da yadda muka yi muka tsaftace muhalli muka share wannan datin idan mutanen ba su ɗauki wannan aikin nasu ba ba zai yiwu ba to shine muna kokari muna wayar da kan jama'a domin mu canja tunaninsu wajen kula da muhallin su akan haka duk inda muke gudanar da wannan aiki angwani guda 37 na cikin Maiduguri da kewaye mun bi anguwa anguwa mukan tara mutane mai musu bayani yadda za su kula da muhalli kuma muka yi drama kuma muna nuna musu majigi da dare a cikin kowane anguwa muna iya tara jama'a mu nuna musu su yadda ake tsaftace muhalli sannan muna musu bayani domin su ma su fahimta. Ine ne ke kawo wannan rashin tsaftace muhalli me yake kawo a tsakanin al'umma. Abin da yake kawowa yana da yawan gaske. Wannan laifin yawanci ya dangana ga mu jama'a mazauna anguwa. Don saboda haka kamar yadda kake gani ga gwamnati ta yi kwalta ta yi magudanar ruwa amma jama'a na cikin anguwa wani zai cire datti a cikin gidansa ya sake zuba a cikin gwata. To a sanaya yin haka ruwa ba zai gudu ba. An damuna ta zo yana faruwa ambaliya kuma yana kawo cututtukan na malaria. To kaga wayannan abubuwa wannan duka. To to dama ma jama'a na anguwa su fahimci cewa wannan abin ake don saboda su ne ana da gudanar da waɗannan ayyukan ne tare da haɗin gwiwar ƙungiyar ƙasashen tarayyar turai da hukumar raya birane na majalisar ɗinkin duniya sama da shekaru ashirin bayan da 'yan kasar ogoni da ke yankin naji delta suka koka da yadda masu aikin haƙar ɗanyen mai suka yi silar gurɓacewar ƙasarsu a sakamakon malalar mai ministan yanayi na najeriya dr muhammad mahmud a wani taron manema labarai da ya gudana a ofishin ma'aikatar da ke titin Agui ironsi a babban birnin tarayyar najeriya abuja ya sanar da shirin fara tsaftace ƙasar ta ogoni ƙarƙashin shirin hyper wanda na samu zantawa da mai jagorantar shirin farfesa philip shikolo wanda da ya ƙarin haske akan abin da wannan aiki na tsaftace kasar Ogoni ya kunsa. Minista ya gama kowa ci gaba da muke samu a wannan administration na President eh, Muhammad Buhari. An yi bincike a 2006 an bada rahoto kuma 2011 amma aikin bai fara ba. Sanda President Muhammad Buhari ya hawa mulki kuma ya alkawali cewa an zabe shi zai sa wannan rahoton da UNEP United Nations Environmental Program suka rubuta akan bincike suka yi a Ogoniland a gan barnan da an samu saboda aikin da aka yi na mai petrol. Eh. To me wannan aiki yau kunsa duk da cewa an ce za a tsaftace wurin ne. Tsaftacen ya gagance ga nasuwar kamar kasa da groundwater wato ruwan da ke kasa da ke samun groundwater shine kamar aka rigiya ruwan da ke kasa shine groundwater. Wannan groundwater da kasa sun lalace saboda saboda spills na main petrol akwai abun da ya sa main petrol ya zuba ko ina ya yi barna ya lalace kasan amma gyaran da ake yanzu shine mu tsaftace kasan da groundwater. Yanzu kamar wannan gurɓacewa da aka samu sakamakon hakomai da yake yi da manyan malala amma ya ɗau shekaru nawa wani irin hali kuma mutanen nan kuma wannan aiki idan aka aka ce za a fara yaya abin zai canza al'amuran rayuwarsu yanzu in mun yi abin da mun ce za mu yi rayuwarsu zai kore zai canja kuma ya ba su ya ba su amfani amfani kuma zai sa rayukansu ya canja don mun gyara za a iya su je su aikin gonan su su je kaman kifi mun gyara ruwan su mun gyara kasan su aikin gona zai samu boost na ci gaba kamar za a ɗau tsawon lokaci shekaru uku mai zuwa za mu iya gaba aiki don ka san wannan irin aiki ba za a iya a yi shi a karce ba sai a hankali don ka san da ya riga ya lalace saboda shekaru shekaru yawan da aka samu wannan irin sai da hankali za a yi a gyara shi ya zama ya yi zama standard wanda ya kamata ya zama international standard kamar zuke man da ke cikin kasan da ruwan za a yi ko kuma akwai wasu sinadarai da za a yi amfani da shi domin ya yi wannan aiki eh, akwai chemicals da yawa da aka ya gyara kasan ruwan da kasan ya kansa yanzu misali wannan mai da ya zubi tabbas kamfanin kamfanoni ne masu haƙo mai suka kai ga yin wannan ta'asa kuma ya za a yi da su ba masu aika ne din ba ne akwai pipes akwai kuma wellheads da ake akwai kuma mutane da kansa su sun je sun yi abin da bai kamata ba ko wanda an je an taba ne yanzu din ma a muna kiran shi artisanal refining a je a sata mai a je a kwanan shi ko kuma a sa shi refining da bai kamata ba dan a sama da ke samu wannan abun kansa. da kasan ruwan ya lalace To mai sauraro abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon sai a kasance da mu a wani sabon shirin idan Allah ne kowa mai komai raya mu zuwa makon gobe. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Haruna Dauda biyu ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Gracias. duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba daukan ba ba komai ba ne da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne. To wallahi su sani wa'annan 'ya'yan talakar da suke ko owo da su taron sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashi sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka. To madalla an gaishe da Aisha Ma'azu. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Hauwa Umar da na gabatar da shirin ke cewa sai da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar abokan aikinmu a Washington za su shiga da shirin rana. Mu kasance lafiya.